wannan watan da ya ƙari ya shige na jumadal ula ranar laraba ce yake ɗaya sadda ya farkon fitar shi to haka muka ci gaba da lisahi ɗaya biyu uku kuma ina jin ba a samu saɓani game da lisahi ne ba asali dai ranar ma da muka yi karatu ran talata muna tashi malam kabiru zinziya ce sun ga wata nan ana karatu da ma ya ka ya gane bai tsaya shi kadai ba sai da kira jama'a ka nuna mai wata saboda haka dai kuma har da sarki da ko ina dai ba a samu sabani ba sai aka dauki cewa ran larba din nan ɗaya ga wata sai aka lisafa larba mai zagayewa ya zan takwas wata larba ya zan sha biyar wata larba ya zan ishirin da biyu wata larba ya zan ishirin da tara ko larba ishirin da tara akwai wanda adda tabbacin an gani daren larwa 29 din nan a waye gari alhamis daya akwai wanda ya gani fi sabilillah akwai wanda ya gani idan ba a ga wanda ya gani ba to zai zan kai tsaye kenan alhamis 30 ko ba haka ba wannan shine a ka'ida ta shari'a ko ba haka ba wata 29 yake yi in an gaishe shi kenan fa in gumma alaikum fa'akmilu ehen saboda haka akwai wanda ya gane ran 29 din nan ran larba da yamma akwai wanda ya gane in babu wanda ya gane ko ba a bada sarwa an gane ba ni dai ban gane ba ban sani ba amma akwai in babu ran alhamis ya zama 30 in ku ya zan 30 to ran zai zama ɗaya ga wata ran juma'a ran juma'a zai zama ɗaya asabar biyu lahadi uku ko a tanin jiya hudu ko ba haka ba yau nawa yau biyar akwai akasin haka akwai mai wani dalili takamamme wanda ya saba wannan ka'idar ina jin haka ne ko to na tsaya na yi nazari sosai na tattambayi ahalin abubuwa masu dibin wata da sauransu suka ce lalle lalle babu wanda ya ganar ashirin ran baɗin nan babu guda ahadun da ya ce ya ganai guda babu wanda ya gane babu wasu da sun ka ganai sissa sai ya zama ran alhamis ya zan talatin to in haka na tun yanzu aka lisahi ba sai an dawo ba kan mu rikita kan mutum yanzu mun doshe ramadana tun yanzu mu kama rikici ko ba haka ba ina jin in muka yi haka ba mu waka mu adalci ba ko ka daga akwai a bar wannan lisahi lisahin duna ya lisahin duna da ka daga ran ran ga wata yau sai ka ce ha wanga wata ba ka ce mara hita haka dai zai ci kuma ko bai gane jiya ba kuma babu inda ya je a gani illa dai ya gane da dan gwari da dan girma saboda haka ya yanke mai sai ta hita ta yau biyu gare da ganin wanga wata yau biyu wani ya ce ka ya kai uku ai to mu ba ibada haka nan mu ba haka nan ba a yanke ta haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce gani in mun gani ka shi kenan gani in an ganai to shi kenan amma in ba gani ba kai sahi da irin wanga sahi da ka ce ka gani haka a ce an ga ku ce da ka ce sahin kalanda ina jin duk wasu guda ko ba haka ba Ehe mai kunfani mu dabbaka hadisin wanda yake in an ganai ra'i 29 alhamdulillah in ba a gani ba fa akmilu iddata 30 kan haka za mu ce yau nawa yau biyar to kai ka gane ha ran alhamis ah, ta ba shi muka magana ba ran larba da yamma ka gane ba to duk an ai babu magana ai da ai ran alhamis nan ko ka gane ko baka gane ba ko ka gane ko baka gane alhamis wace ga ɗaya ga wata larba muka magana saboda haka mun ce jiya biyar alhaji ko akwai wani bayani ba wani bayani masha Allah saboda haka muna ce ahalus sunna muke ko to bi ka'idar mu bi ka'idar mu ba wahani jiya wasu ce hamma shidda ko ya ka ce shidda ko gajiya gajiya fa ba yau ba ba jiya to it means sun yi shehete to yake kadai ka gani ko kenan tun laraba kaga kenan watan mu ya 28 ko jumada ula ba ko 28 saboda haka mu ba tun da ba february na ba kuma ko ba ai sai wata shekara kashin takwas ba ko wata shekara ba ko eh saboda haka mu kiyaye Allah ya sa mu gane eh kware da gaske kware da gaske mu ba ce wuce ba mu tashi mu kula da dinin mu zanta kulawa da lisahi wani fa in ba hujja kai bai san nawa ga wata ba in ba faɗa mai an kai ba kawai dai shi ma sadda ya fara gani tadda kai fara gani ne sai a ce ah kamar wata ya hita sai a ce mai eh to yau a haka sai ta ah, gaba ba ya yauta ba bai ma lissafi ba saboda haka mu rinka wa kan mu'adalci yau muna biyar ga watan Jumadal akhira shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya ga mu a masallacin Abdullahi ibn Abbasin wanda ke Mabera Idda Sakkwato, inda muke gabatar da karatunmu a sati-sati a cikin littafin Muwatta wa Imamu Malikin rahimahullahu ta'ala. In ana da karatun babin da muka yi wanda ya gabata kamun wannan babu ma ja a siman hussura bi aduwi wanda ya tashi zuwa aikin haji ko zuwa aikin umra kuma har ya zo ya zo miƙati ya ihrami kan da ya kai ga ɗaki sai aka samu kange shi waye kange shi adu abokan gaba to wannan babu saɓani ittifakan saboda haka manzon Allah ya yi shikenan ya aje aikin haji nan ya yi tahalluli ko ya yi aski ko ya yi saisaye ya yanke abin da zai yankewa shi shikenan ya walƙata ya koma gida ko babu ranko mun fahimci wannan wannan kamar na dan buɗa can farko akwai maganganu da yawa ihsar da ko haf ihsar shine kangewa shin sai ga makiya sai ga abokan gaba ko ko duk abin da ya kange ka irin rashin lafiya irin wani haɗari irin wasu matsaloli ko ko sai adu sai aka samu maganganu da yawa akwai sabani uku sabani na farko cewa ihsar ga komai ko in ce kauli na farko komai ya tsare ka ko rashin lafiya ce ko makiya ne ko kariya ko wani abu ko hadarin mota ko ni ko ni ko rashin ma mota a abin hawa shikenan mai wannan kauli Afa ibn Abi Rabah yana da wannan kaulin ya tafi kan cewa haka nan Abdullahi ibn Mas'ud yana da wannan kaulin shi Abdullahi ibn Sa'id ce ko kuna mata halbai ko maciji in bai wuce wucewa ya zama ne ta halala yace ko da harbi ne an kai ko nama ko maciji Abdullahi ibn Mas'ud daga cikin waɗanda suka biyo baya ta tabi'ina Ibrahim an-Nakhai ya tafi kan wannan kauri ya ce komai sannan duk ahlul Kufa gaba ɗaya al-Kufiyuna duk sun tafi kan wannan kauli sun kace komai kuma kakkaje gariri na shi na imamul bukhari ya zaba wannan kaulin shi a kaulin imamul bukhari yace komai ya kange ka a ji aikin hajjin ka nan koma gida mun fahimci wannan kauli na biyu shi suka yi a ba komi ba sai makiya ɗai don shi asali na farko wani sallah sallan a hudaybiya ai kafiran makka ne ko shawa da sauransu suka hana shi shiga suka ce ka koma baɗi ka koma bana baɗi ka dawo kan haka uban nafsi inda yake shine mi shi ne sai in makiya a fahimci wannan wannan kaulin waye kaulin Abdullahi bin abbasin da kaulin Abdullahi bin Umara wanda muka karanta wanda Imam Malik yake shi dogara gare su ya kawo Abdullahi bin Umar Abdullahi bin abbasin sun tafi kan haka sannan kuma cikin mazahib Maliki shi ya dauka ko ko cikin a'imma Maliki shi ya dauka shi wannan kauli ya dauka a shafi wannan kauli ya dauka Ahmad wannan kauli ya dauka kila fahimci wannan suka ce sai adu saboda asalin mas'ala ta makiyanta mun fahimci wannan akwai kauli na uku sun ka ce a'a kuna ta wahala kanku ai zamanin annabi ɗaya yake yanzu ma babu babu ta hasaru yan ka tsaye yan ka kange ka a ji komi da haka gida ka fasa sai ba dai kai ba maganar tahalluli ko kai ko baka yi bai ba dama ce ko khususiya ce aka ba ɗai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kaulin suka ce da dai wannan kauli gaskiya yana da dan rauni kasancewa manzo sallah sun shi abin koyi duk abin da yayi ba a ce mai khususiyya sai in akwai dalili da ya nuna khususiyya ce na cewa shi annabi ya ce shi da yadda wannan ko nafsin aya ta nuna haka ko nafsin hadisi ya nuna haka ko ijma'in sahabbai sun tabbatar da haka amma kasancewa babu ɗaya daga cikin haka ba nafsi na hadisi ko aya ijma'in sahabbai ko ko sahabbai ba su tabbatar da haka ba ba ƙarin hali a ce baya ga annabi ba a wannan kila fahimta illa kawai dai muna kawo shi a wajen hikaya ɗaya daga cikin kaulullukan guda uku ko to da yake muna eh, malika eh, ka rubutu littafin mun ce kuma shi gare shi al'adu ko to saboda haka ni saboda haka kenan zai kawo wani cewa in ba adu ba to ba hasar bane kila an fahimta daga cikin ah, wancan kaulin da ambata na uku din can duk da fa bai da inganci amma fa akwai cikin magabata da sun kawo sai dai abin da yace ba a samu ijma'in sahabbai akan haka ba kuma babu zahirin aya kan haka nan amma cikin sahabbai ya dai Aisha radiyallahu anha ina tuna ganin babu wani hasa a'a annabi da wannan falalat annabi da wannan darajat shi da ka ba dama nan inda yake aje kuma aikin haji ne yayi ko umra kuma shikenan amma kai bayan annabi sallallahu ba aka baka dama ba ko malik zai kawo ma hadisin ta duk da dai bai tafi da wannan kaulin ba an fahimci wannan ko babu man ma jaa fi man uhsira bi ghairi adui wanda abin da yazo game da wanda aka hana shi isa makka amma da ghairi adu ba arna ko kafirai ko abokan gaba ba wani abu wanda duk zaka yi hadi ko rashin lafiya ko rashin guzuri ko wasu abubuwa ba dai arna ba ba dai makiya ba ba yaki ba to mi a hukuncin haddathani yahya bismillahir rahmanir rahim قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال المحصر بمرض بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاد محمد بن شهاد الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر an salim ibn abdullah daga salim dan abdullah abdullah sahabi shi wanga salim dan shi an abdullah ibn umar daga abdullah ibn baban shi kenan shi salim annahu qal abdullah ibn umar ka bada fatawaiti al muhsanu wanda aka tangantacce a shari'a wanda an ka kange bi maradin da rashin lahiya to la yahillu bai kare aikin haji ne ko umra hatta ya tsufa bilbaiti wa yas'a bayna safa wal marwati sai sadda ya samu dama ya dawafi ga daki ya yi tsakanin safa da marwa in bai kai can ba to shikenan babu da aka yi ta tahalluli sai dai shikenan ya hasa aikin hajji bai da aikin hajji fa in tsurra idan ya zan tilas ila lufi shay'in la ya sanya wani abu min asiyabi na tuwahi ɗinkakki na inda an ka kange shi yana daren hanya ta budu to saboda zama da dadewa wata daya wata biyar zan dole sai ya satu wahin gida ko wani abu allati la budda lahu minha wadda ba makawa sai ya sasu tuwahin a wuddawa ko ko sai yayi wani magani wanda yake maganin zai karya mai aikin haji ko ko zai karya wata kaida cikin aikin haji maganin tarare ga rai ko ko sai yayi aski to sana'a zalika shina ya aikata ko fita sai ya filiya amma dai sai ya kai wannan ɗaya daga cikin kaululuka biyu ko kaula kaji da mun kace akwai sun kace kowane iri na ko to yanzu da Abdullah bin Umar ya ce ni ya ce ban da rashin lafiya a lokaci guda Abdullah bin bin Mas'ud ya ce kai ko ko nama ko mace sun ka halale ka katsaya sai ka warke baka warke ba aikin haji zai wuce sai ka yi tahalluli kuma shikenan ka gama ko kaulani kun babu wanda ya wani karfi duk sahabbai na kila an fahimta sai dai ni sai dai in ka koma kalatuwa wasu wurare da yake akwai haka nan wanda su kara baka karfi za mu ambata haka insha Allah hadisi na gaba aisha tana da nata ra'ayi sai da wannan tace ni wa haddathani an malik wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت وانا حديثي كاسنشي شيني دقى عبد الله دقى يحيى دقى مالك دقى يحيى بن سعيد الأنصاري annahu balagahu shi ya ibn sa'id al-ansari bai zauna da Aisha ba ba dai karatu ga Aisha ba amma su tabi'ina kwarai da gaske saboda haka sai yazo wannan hadisi ya zo balagan akwai wani wanda an ka tsallake labari ya kai gare Aisha radiyallahu anha an Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat taqul Aisha tana cewa al-muhrim mai ihrami kun ga wanda ya shiga ihrami la yuhilluhu illa al-bayt babu abin da ka kare mai ihrami ne ya zama halalu ya gama aikin haji sai ɗaki nan tace ba bata kayyade komai ba ko makiya sun ka tare shi ko eh, rashin lahiya ko kaza ko kaza in dai matsawai shiga ihrami to la yahilluhu illa albayt ita eh wannan fatawatta ita ta Aisha babu komai ko adu ko gairul adu ko maradu ayu shay'in la yahilluhu illa albayt an fahimci wannan mun samu guda uku ko wato abdullahi bin abbas babban sahabi ai abdullahi bin mas'ud babban sahabi ya ce kullu shay'in ma komi ya kange ka kana tahalluli kuma aikin ka na haji ko na umra yayi dai kenan ko sannan mun san fato abdullahi bin umar tare da abdullahi bin abbas wanda ta gabata sun ce ni sun ce a adu dai banda ni banda wani abu irin rashin lahaya ko wani abu sannan mun san fatawa ta uku ta Aisha ita ce ni ita ce tace komi har makiyan ta dauki wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam dai ko بارم mu karasa السمود يا وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميم أبي تميمة السختياني عن رجل من البصرة من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمره وحدثني عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السخياني دقى, دقى مالك دقى malamin ayyuba as ayyubu ibn abi tamima baban sa abu tamima din ya ga kunya ko sunansa na ainihi kaisan ana ce masa ayyub ibn kaisan as-sakhyani rajulin daga wani mutum min ahali al-basra min ahali al-basra wanda dan basra na ɗan garin basara na kana kadiman mutum na wanda yake da ɗaɗɗe ko ko yana cikin manya-manya na gaba-gaba tsoho ba yaro ba abdullahi ibn abu amr ibn abd albar a cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid ya ce abu kilaba ne mun san abu kilaba abu kilaba abdullahi ibn zaid al-jarmi yace to shine aka nufi da wannan ibn hajar ya ambata haka nan sannan kuma ya saki hidda wani sanadi yace kuma yana yiwa abdullahi ibn shakhir na abdullahi bin shakhir shi ma irin wannan ya samu gare ko ka ce nan sau biyu ga mutum biyu wannan hukuncin ya faru ko wani ya samu kai ne irin wannan mas'ala yi tambaya game da ita an ka bashi amsa kuma iri guda abdullahi bin shakhir ya samu wannan sannan kuma gashi abu kilaba ya samu hakanan ko ka ce hakana ko ka ce a'a kila guda a daidai guda kuri amma dai ala kulli halin inda in ka ce duka kirwayoyin daban-daban na na daban-daban ne kai hutawa saboda dukan su wancan ibnu jarir ya rawaito wancan kuma riwaya ta inganta ta hanyar sanadi kuma ya ambata abdullahi ibn shakhir sannan kuma wannan riwaya ta tabbata duk da ba ambata suna ne ba amma dukan sun ittifaqi kan cewa abu kilaba ne abdullahi ibn zaid al jarri ala kulli halin dai kadiyya ko hukuncin da muka so mu samu gudana ba a samu sabani ba annahu qala shi ka bada labari yace kharajtu ila makkah wata ran na fito zuwa makka hatta idza kuntu bi ba'd at-tariq ina bisa hanya kusirat fakhili sai kaddara ta gitta ni hwado bisa gabbata cinya ta takkare kusirat fakhili kaga ba mu majhuli ko an hakare cinya ta dama haka larabcin yake ko ko haka aka yi ga ladabi ga Allah ko tunda wa hakare cinya ko wa hakare ka wa ka kashe ka Allah ko to aka sari duk abin da yanzu abin da bai ma daɗi ba mabni lil majhul aka gina shi ko ko mabni lima lam yusamma fa'iluhu ko ko sirat fakhidi an ka kare kafata wa inna la nadri asharran asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada asharrun urida sharri an kai nuhi ba asharrun arada Allah ba kaga sai aka boye sunan asharrun urida sharri an ka nihi ga mutanen ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada amma da yake alkhairi sai an ka ambata rabbuhum ala kulli halin idan khair sai ayi izhari wannan ba wani abu na ba ladabi na ga Allah mhm shi yasa ka ce wa na kare ko ko ka ce eh, wani abu ya samu ko an mantar da ni ko an yi wani abu ko annabi ya ce kakkace na mance sai dai ka ce an mantar da ni ko mhm yace ta yace sira fakhidi kusirat fakhidi an ka kare kafa ayin cinya ta kaga fakhidu mace ta muzakkarna dama haka yake ga kaidar larabci duk abin da kana da shi guda biyu to ta'anisi ne akai ina jin kana da cinya biyu ko kaga ta'anisi hannu biyu gare ka mace ta kafa biyu gare ka mace ido biyu gare ka mata ne ko to haka laraba suke kunne biyu gare ka mata ne sai ka ce hadihi uzuni hadihi yake cewa hadihi yadi baka ce haza ba haza yadun ba sai ka ce hadihi mhm, in ko gudana sai ka kamar sai muzakkar kamar famu haza famun ala kulli halin kusirat sahibi fa arsaltu ila makkata biha eh wa fa arsaltu ila makkata nan take ni tadda dan sako da Allah ya shiga makka yi min tambaya ya ta komin sauran sahabbai in akwai su Allah a tambayoyi min ga nan na kare ban iya kaiwa wajiha aka yi sa'a a makka ɗin akwai abdullahi ibn abbas wa abdullahi ibn umar wa nasu akwai abdullahi ibn abbas akwai abdullahi ibn umar akwai wasu sauran mutane amma daga su dai a hamu kila su a sahabbai ɗaya cikin likila lokacin nan ko ko dai don an san su suna cikin masu ba da fatawa a cikin sahabbai ko al-muksiruna min al-fatawa kun tuna karatun can wajen bulugu masu ba da fatawa guda takwas ko Abdullahi bin Abbas na ciki Abdullahi bin Umar na ciki Aisha na ciki Abu Huraira na ciki Abdullahi bin Amr ibn na ciki Abdullahi bin Zubair na ciki Zaidu ibn Sabita na ciki Aisha radiyallahu anha na ciki Abdullahi bin Mas'udin yana ciki mutum bakwai waɗanda su an masu ba da fatawa a wani a cikin sahabbai eh to aka yi sa'a a gaju daga cikin su an ka ce an ka tambayo su falam yurakhis li ahadun an uhilla ba wani ɗaya da ya rangwanta min yi ya yayi rangwame yace shikenan in ƙara aiki da hajji na da in koma gida babu wanda ya bani wannan bi amiri fa aqamtu ala zalika ma a wannan ya koraman nan ni tsaya daidai wurin nan sab'ata ashhurin wata bakwai yana janya hatta a halaltu bi umratin sai da ni warke ni karasa cikin makka sannan na gama aikin umrata wata bakwai kila fahimta wannan kenan inda kaga ana tahalluli shi sa malik ya zabe ana tahalluli da me ana tahalluli da maradu kaga an yi mai ko amma ka ku hirgita wannan kaulin na ɗaya na Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar kamar da mun ka ambata akwai luka waɗanda suka saba mu wannan ko ba abuna na joji ba hasali ma kaulin duka kila malamai sun kai su ce dai kowane na da wajibi na shari'a an bar mu karasa karatun wa hadathani an malikin an ibn shihab وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يصل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله Ana abdullahi ibn umar ina jin an gane sanadin duk ga sun sun sake maimaituwa annahu qala shi abdullahi ibn umar yace man hubisa duna albayt duk wanda an ka kange bai samu kaiwa daki ba bi maradin saboda rashin lahiya fa innahu la yahillu bai kare aikin umrati ko aikin hajji ne hatta ya dufa bil bayt wa baina safa wal marwati sai ya isa sai ya dawafi daga daki kuma ya dawafi baina safa wal marwa an ji wannan dai ko har yanzu kun ji fatawar sahabbai ta ko alhamdulillah mutum ya wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an sulaiman ibn yasar an sa'id ibn huzabah al-makhzumi سرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير زبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن, يتدا أن يتداوى بما لا, بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي وحدثني عن مالك عن سيفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري فيما سننه عن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في سيد بن سليمان بن يسار yaron gidan maimuna ce tabi'ina amma ba sahabi ba an kawo maimuna shi ta same shi a matsayin bawa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna sa'id ibn huzamata huzabata al-mahzuni shi wannan tabi'ina shi ma sa'id ibn huzama al-makhazumi kabila ce kabilar makhazumiyya kabilar ah, ummu salama suri'a an kada shi kaga mabu ne majahuli shi ma ya faɗo an kada shi bi babu makka hanya zuwa makka wa huwa muhrimu ya ɗauko harami fasa'ala ala al-ma'i alladhi kana alaihi sai ya tambaya game da kusa ga ruwan da yake sai ya tambaya ya tambayawa alal ulama idan Allah faɗa mai wa suwa an mallamai da ka bada fatawa dawa dawa do Allah ambata mai suna kaga in zaka tambaya ka bi mallami ko shi na mai akhadi da yake wayas alal ulama kaka tambayi jahili yawwa ka ce a faɗa ma mallami do Allah ina mallamin da aka san cewa yana da ilimi a tsoron Allah a ce ma ai wani to da an ka faɗa ya tambaya sai aka faɗa fa wajada Abdullah ibn Umara wa Abdullah ibn Zubair wa Marwan ibn al ya samu waɗanda sahabi biyu tabi'i guda abdullahi ibn umar sahabina abdullahi ibn zubair sahabina marwan ibn hakami shi ko wannan tabi'ina fiqa ne kuma shi ma marwan ya tambayi su fa zakara lahum alladhi fa zakara lahum alladhi arada lahu ya ambata abu <clears throat> abin da ya gitta masa ni cewa haduwa yayi ya samu kariya fa kulluhum kowannen amara da ya umurce an ya tadawa shi magani babu laihi a ce a yi ma magani ɗori ko kaza ko kaza bima ma labudda bi ma labudda lahu min abin da ya san dole sai an yi duk abin da ka san dai ana yi na warkewa ta yi amma wa yaftabi sai ya yi fidiya ya yi fansa fa idza sahha idan Allah ya bashi la ya samu lahiya eh tamar ya je umra sai ya kai hajji ya zo can baitul baitul eh, albaitu can fa halla min ihrami can dai zai gama ihrami ne thumma alai hajjun qabilun ita umra kaga ya ko dama da umra da aikin haji ko to ita umra ai ko ne haji ko ko ko ne wata ana yin ta ko to ita ita ya karfa ta shi ko haji fa alaihi thumma alai hajjun qabilun ko ko hajju qabilun sannan hajjin shekara mai zuwa sai ba dai zo yi haji shikenan babu dama yi tahalluli a fatawawa Abdullahi ibn Umara da Abdullahi ibn Zubair da marwan ibn al-hakam mun samu ƙari wa yahudi masaisara min al-hadayi sannan ya fi da ya hadaya he duk abin da so kai mai na hadaya ko tunkiya ko akuya ko raƙumi ko abin da duk abin da ya samu wannan mun shi asar ko wannan su muka su muka gani game da fatawai lalle haka take na cewa Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Zubair suna da wannan fahimta kamar da muka ambata kuma Abdullahi bin Mas'ud a cikin sahabbai yana da fahimtar komai a cikin tabi'ina akwai Ata'u ibn Abi Rabah sannan akwai Ibrahim ibn ibn Ibrahim an-Nakhai sannan duk akwai kufiyuna sannan akwai wanda ganin babu wannan kawai ne mu aje shi amma ala kulli halin waɗanda ka cewa a kowane irin ciwo sun bi zahirin aya ne don zahirin aya cewa ta yi fa'in uhsirtum famastaysara min minan hadari wala tahliku ru'usakum hatta ya al-hadayu mahalla cewa fa in uhsirtum in an ka ne ya hakange ku aka hana ku isa ka'aba kuka kasa kaiwa an faɗi mi kange ku shi an hujjarsu suka ce ba a faɗi ba ba a ce fa'in a hasara kumul adu ko ba a ce haka ba ko fa'in a usirtun bi aduwin ba a ce haka ba ba a ce adu ba ba a ce maradu ba ba a ce wani ba idan dai kun ka kasa kai an ka kange ku to uhsara ma babnul majhuli an kawo shi ko eh ko ko mabnul lima lam yusamma fa'iluhu sai suka ce tunda Allah bai ayyana ba bai faɗi abu guda ba wanda ka kange ka shi na abashi mutlaqun an fahimci wannan sannan kuma hadisi bai zo ba ta bakin manzo sallallahu alaihi wasallam yace adu dai bai ce haka ba illa dai kadiya ta gitto mai ta aduta ina ka sani ko inda wani wata shekara ya dawo wadda ba ta aduta ta gitta mai ina ka sani ko haka zai yi kila fahimta saboda haka sai suka ce to tunda abinda qur'ani bai kayyade ba a wata aya ko wata wani wuri sannan hadisi bai zo bai kayyade wannan ba to a bashi dine mutlakan ko menene kila fahimci wannan to haka son ka yi tafiya akan haka shi wasu malamai suka zaɓe shi wasu kuma ba su zaɓai ba kamar da ambata kun ga imamul bukhari kai ne ya tafi da kuma sauran wasu malamai har daga baya baya ibnu hajar da sauransu dukkan wannan kauli sun ka tafi ala kulli halin ba kauli na mai rigima ba kauli na na fiqhu fahimta ce in ka ga cewa hasaru kila adu dai kenan in ka ga hatta da maradu shikenan amma in ka dauke cewa hasaru hatta da maradu da adu ka dauke amun zai fi sauki gare ka kila an fahimta zai yi sauki kuma za ka samu mahita ga sauran mafi yawan hukunci hukunci eh don ba dole bane ya zan kullun babu abin da ka gitto ma sai yaki tunda kila ma irin lokacin ga nama akwai wasu abubuwan da ba haka nan ba ala kulli halin dai mu san da wannan kawai karatu na bari mu ji kaulin Malik game da haka nan qala malikun وعلى هذا الأمر عندنا في من أصر بغير aduwin وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر وأن يحلا بعمره ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال مالك إمام مالك سوى على هذا الأمر عندنا تولنا هكونك مشير مكدوكا متان مدينة في من حسر قدو واند أنك كنجي بغير عدوي واند با مكيا بنا تقول با مكيا بنا بيد دامت يكمل ya kammala aikin haji tanan sai dai ya kace wa kada amara umar ibn al-khattab yace hujja anan kuma umar ibn al-khattab muqarama ya umurci aba ayyuba abu ayyuba al-ansari sahabi ya bashi umarni wa habbar ibn al ya umarci habbar ibn al shi ma dukan ya umurce su hina fatahum al-hajj lokacin da hajji ya kuce musu wa ataya yawmal nahar ko da sun ka sun ka shigo makka sun zo sallah kange su an kai sun zo sallah saboda wasu abubuwa sun kange su amma ba a duhu ba to sai Umar ya ba su umurni an ya hilla da Umar sai aikin umra dai tunda ai an arfa an wuce ko rasalla sun ka zo a kulafa sai ce to kuyi umra dai sun ma yarji'a halalan sannan su kare aikin hajjin aikin umrar su su koma sun ma yahujjani aman qabilan sannan su sake dawa baɗi su yi su yi haji wa su yi hadaya amma lam yajid wanda bai samu abin hadaya ba fa siyamu salatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja ila ahlihi in wanda bai samu ba to shi azumin kwana uku a nan cikin aikin haji sannan shi azumin kwana bakwai a gida ne an ga an bayyana wannan ko sai dai wannan yana da mushkila wannan fatawa ko ko wannan dalili na Malik yana da mushkila mushkila anan Umar da yabba Ayyub al-Ansari da Habbar ibn al-Aswadi da sun kazo sallah. ai ba an ce mi an ka ce sun ka tsare su ba ba ba maradota ba ko ba haka ba ko a ce ni ko a ce kasar ko wani abu hukuncin daban dalilin daban inda an ka aza shi daban ai hakuri ko inda wannan a ayyubal ansari inda suke ga wanda shi kuma ba kange shi an kai ba let ya zo shi ba abin da ya tsare shi amma let ya zo an gane yi duk kila ijra'at da yake abubuwan da aka yi alhamdulillah da an yi su kila matsala an ka samu tun daga nan gida ba ku tashi da wuri ba ko kuma sun tashi aka samu wata matsala aka yi branch a wata ƙasa milala mine ne mine ne kamu a gagama wasu abubuwa a koma tashi aini aini wani dalili daga cikin dalun ladai sai ya zan ko da ya zo an yi arfa jiya sai sun ka sauka yau ana haka nan a ce ina hukuncin wanda lisahi ya kauce ma lisahi shi tsammani ne yau ɗaya ga wata a yau bakwai ga wata watan zulhijja amma lisahi ne ɗaya saboda haka yana batun gobe zai tashi ko jibi ko ba haka ba sai tashi ran da kila a ce ran na ran arfa ko kan da ya kai bai kai ba sai da sahiya sahiya shi, sahiya goma ga wata shi ba abin da ya kange shi ko da lissahi ya samu ko ko matsalar tasowa ya samu daga gida ko wani abu to shi hukuncin su fi an wannan a fahimta ba hasuru wannan hadisi ba cikin hasuru yake aka kawo shi ba an fahimta jinkiri ko tahowa ka ko da ka taho baka hau ba an gama baka haɗu da mutum ba sai ran sallah ka zo dawafin ifada ka sai ka gane wani ya an kai ai wani kan al'amar ya baci a ce goma ga wata ni ah, ya kawai ya kace wallahi yau ne taho yau kaga shikenan to biza ka ce yayi kawai umra ko ba haka ba in ya umra alhamdulillah sai koma ce gida ba dai sake dawowa tunda ake haji an gama ko to shi addawa ga hukuncin Allah samu gane ba hukuncin hasru na ba lalla imam malik ya kawo shi nan ko imam malik ko ya haya kuma ina kyautata zaton ya haya bin ya haya laifi adda wannan shi mai wannan riwaya saboda yayi wahami da yawa cikin alli sahi wahami ne sun kai wuri saba'in da ɗaya a cikin wadda malik wahami zaton ga wadda hadisi yake ko zaton inda hadisi yake akasa kuma an samu gyaran su ta hanyar muwadda'o'in da an wala shi ba Kina fahimta sai a samu suna caccanza ko suna aza hadisan daidai inda suke yahaya ibn yahaya yayi wahami sosai yahaya ibn yahaya al-laisi wannan da muka magana kabaka Allah bismillah qala malik qala malik wa kullu man hubisa 'anil hajj ba'da ma yuhrimu imma bi maradin aw bi ghayrihi aw bi khata'in min al-'adadi aw khafiya 'alayhi al-hilal fa huwa muhsarun 'alayhi ma 'ala al-muhsar قال مالك وكل من حبس عن الحج an aka kange bai samu zuwa aikin haji ba ba'da ma yuhrimu bayan yayi ihrami imma bi maradin ko da rashin lahiya aw bi gairihi ko wani rashin lahiya aw bi khata'in min al'adadi ko ko kuskuren kirgini aw khafiya alaihi al-hilal ko ko wata ya bote bace mai fa huwa muhsarun alaihi ma 'ala al-muhsari to shi muhsaruna duk abinda abisa muhsar yana bisa garai wannan kenan to in wannan na kenan mi a hukunci ne tun duk daidai yake da wanda an ka ihsari ko ba haka ba da rashin lahiya da ko wani rashin lahiya ko kuskure ga wajen ƙida da mun ka ambato ana cewa ya kai ko go ko komi ko ko hilal jinjirin wata to abba su gani ba fa huwa muhsarun alaihi ma ala ko muhsarun to wanda an muhsanu kuma ya tahallal an kace ko aikin hajji ne yayi ko eh nan kaga akwai dan abin kulawa ciki in ma dai mu ce kila shi ma malik in sanadin ya ya to har ko a ce muhsarun da yake nuhi ba muhsarun bi aduwin ba muhsarun bi ghairi aduwi sai ya sa su layi guda ya ce muhsarun na shikenan ni zai yi sai ya bi fatawat Umar bin Khattabi shi kare umra ta yi in yi umra ya koma gida ba ya dawo ko ba haka ba in kuma yana nufin muhsarun irin wancan muhsarun bi adwiyin to fihi iskalu an fahimci wannan ko qala yahya قال يحيى سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطلق أو امرأة تطلق قال من أصابه هذا منهم وهو محسر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحسروا قال مالك وسئل ما قال يحيى وسئل مالك عن تنبي إمام مالك amman ahalla bin ahali makkata wanda yake dan garin makka na shi yayi tahalluli bil hajj da aikin hajji ya shiga gida ya wanka ya shirya zai hita kuma asabuhu kasarun sai kaddara ta gitta sai ya samu faduwa ya kari aw badanun mutaharrikun ko ciki ya mirda ya gwacce mai yana zawo yan ka ce badanun mutaharrikun yana zawo zululu babu tsayawa aw imra'atun tutulaku ko ko mace naƙuda ta zo tutulakowa ehin ba kakkace saki dan saka a'a idlaqunan naquda naƙuda ɗalaku aka cewa mazari ne ɗalaku shi ko na saki mazari ne ɗalaku akwai maddi a ɗalaku babu ɗalaki shi ko wancan a ɗalaƙu na koda shi kenan ta shirya ta ce sai na koda ta mirɗe ta ƙala mali yace man ha za minhum duk wanda wannan abu ya sama daga cikin su yan makka fa huwa shima shi ma na an kange shi wa yakunu alaihi mithlu ma ala al ahli al afaki abinda abisa gare misalin abinda abisa ga waɗanda ba ƴan cikin gari ba idahum uhsuru ina an ka tangance su kaga ashe ihsarin abinda abin da ihsari anan ba ihsarun bi aduwin ba ko ba haka ba shi kenan su aiki aikin haji ba baɗi su zo su zurama don duk wanda ya samu ɗaya daga cikin wannan ɗan garin makka fatawa ta gaba ɗai in dai bai samu zuwa mina da arfa ba shi bai da aiki haji wannan shekarar ko to in haka na imam malik kani to shi kenan walkam haka fatawar take in ku akwai wani ihsari wanda ba wannan ba shi ya da iskali kan haka haka za mu doka na zahiri ya aiki aikin ya ji aikin haji shikenan in ya warke ba zai saki qala maliku qala malikun fi rajulin qadima mu'tamiran fi ashhuril hajj حتى إذا قضى عمرته أحل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف قال مالك أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي قال مالك في رجل مالك da متنن ده قديم معتمرا yana mai مي عمره اما في اشهر hajji cikin watannin hajji, amma umra ya dauko in ya shigo ya kare umra sannan ya dauki aikin hajji ma'ana tamattu'i zai yi hatta idza qada umrata sai da ya gama umra ti ahalla bil hajji sai shiga aikin hajji min makkata daga nan makka ba dan gari na ba zo kakke na sai da ya shiga aikin hajji ya fara sun ba sannan kadara ta gita ya samu kariya aw asabahu amrun ko wani al'amari ya samu babba la ya kadiru ala an yahdura ma an-nas al bai iya tahiya wajen tsayin arfa tare da mutane qala malikum malik to irin wannan ara ina gani ra'ayina ina ganin an yuki mai sanna nan makkaɗi hatta idza bara sai ya warke in ya warke kharaja ila al-hilli ya hete koma bayan gari sun mai ila makkata sannan ya sake shigowa makka fa ya dufu bil baiti ya dawafi ga daki wa yas'a baina safa wal marwa ya sa tsakanin safa da marwa ya yi umra kenan ko batun aikin haji fa ya wuce sun mai hillu sannan ya kare umra in ya kare sun ma alai hajjun qabilun wal hadaya sannan ya sake wani haji shi da shekara mai zuwa har yanzu laili har yanzu dai bai tahalluli inda yake ko bari mu hada hadisi guda sannan sai mu bada wani hadisi qala malik qala malik fi man ahalla bil hajj min makkah ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف قال مالك إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمره فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي har yanzu irin hukuncin ɗazuna mutumin da ya bambantu ƙala malikun fi man a bil hajji ga wanda ya ihlali ya ɗauko aikin haji ya aikin haji amma min makkata daga makka yake ثم طاف بالبيت سنه طوافي جداكي وسعى بين الصفا والمروه yazo safa sa'i tsakanin safa da marwa sai da yayi waɗannan amma haji bai niyya ba umra ba summa marida sanai rashin lahiya waɗanga da yayi sa'i bayan safar marti baya dawafi abin da ya rage mai kawai hitami na ko ran takwas ga wata shi gidan sai rashin lahiya falan yastati sai bai samu damar an ya hadura ma'an nasil ya samu wurin wurin tsayi can tsayin arfa tare da mutane ba قال مالك مالك yace to idza fatahu alhajj in dai habbai warke ba ha aka gama yakin hajji yana nan to fa in istata in yana iyawa kharaja ila alhil ya hita bayan gari fada khala sai doko niyya ya shigo bi umratan da umra faɗa bil baiti shi dawati ga daki wasa'a baina safa wal marwati shi sa'i tsakanin safa da marwa li anna tawaf al awwal sabu tawafin da na farko lam yakun nawahu lil umra ba yayi niyya ta don umra ba ko ai aikin haji yayi niyya ba don umra yayi niyya tai ba to fa ya ya'malu bi hadha don haka sai yawa umra nata an gane wa alai hajjun qabilun sai mai mai tahajji shekara mai zuwa wal hadu ya hadaya fa in kana min ghairi ahli makka in ko ba dan garin makka na ba shigowa yayi fa asabahu maradun rashin la ta same shi hala bainahu wa bainal hajj rashin la ta shiga tsakani nai da tsakanin aikin haji bai samu yi ba fadafa bil baiti sai dawasi wa sa'abai na safa wal marwati yayi sa'i tsakanin safa da tunda shigowa yayi to in haka ta samu halla bi umrati shikene tsakata nan umra ta yi duk in zai shigo ana shigowa da umra da aikin haji ko wadafa bil baiti sai dawasi dawafan akhir wal dawasi wa sa'abai na safa wal marwati sai tsawafi tsakanin sa'i da mar da tsakanin sa'i tsakanin safa da marwa ma'ana ba sai ya tafi ya koma ɗaukowa ba wanda ya shigo ya yi amma sai ya sake wani sabon ɗawafi li'anna ɗawafa al-awwala saboda ɗawafi na farko na shigowa wa sa'ayahu da sa'ayi na farko na shigowa inna ma kana nawahu al hajji yayi kawai abinda abban mancin dan garin makka shi dan garin makka sai ya sai ya shigo shi ko tun da dama shigowa yayi ba sai ya hita ba dan nan ya ci gaba wa alayhi hajjul qabilin wal sai ya haji wata shekara ya hadaya an gane wannan amma akwai wani sauki wanda imam malik bai kawo hadisin ba sauki wanda duk wannan in baka fada ita ko cikin waga matsalar wani hadisi hadisin asharqu hadisin wanda ya kawo sharadi nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dibin wata marashiya lafiya ta ce ya rasulullah ga ina so in ta aikin haji kamar da ina jan alamar kamar irin rashin laya ta ta saba taso shekara shekara katta taso min ina cikin aikin haji ko ko ina bisa hanyar aikin haji ni ka hana ki ce in ki yi o ki yi niyya wajen wajen da a shiga miƙati labbaika allahumma umratan wa hajjan ko labbaika allahumma umratan ko sai ki ce ya Allah to na shiga aikin hajjan ga ko na shiga aikin umrar ga Allah duk inda ciyo na ya taso ko ko wani abu ya kange ni fa in habasani habisun fa muhalli fa muhalli haisu habasani idan wani mai kangewa ya kange ko wani abu ya jattiyo min to Allah ka karɓa min abin da ni ka cika min ladata nan na tsaya haka nan in kice haka to duk abin da ya same ki sai ki ta halluli da nan hadisi ingantacce kila fahimta saboda haka in za kana aikin haji har kai wanga sharadi a lokacin nikati to na, bi ghairi aduwin na rashin lahiya ta wani abu na ya kange ka shikenan wannan ittifaqan babu me ba magana baɗi ka dawo ko kaza ko yayi ko bai ba komi mi ka ce fa in hadisa mu hadisun fa mahalli haythu habasani ya Allah in wani abu mai kangewa ya kange ni to inda an hakan gine ya Allah na iya gudu na, Allah karban min to da ka haka na shike an gane wannan duk da dai hadisin ingantacce na kila abin da ya sa Malik bai san shi ba bai kawo abin da bai kawo shi ba kila bai san shi ba rashin kawo shi ko rashin sani ne shi yasa malikiya ta kore sharadi shi yasa askari da alawali suka ce wala yajuzu al-ishtiradu a babil hajji baya halatta a gitta ma Allah sharadi a ce Allah inda ni kai nan na tsaya nan kila fahimta sai a yi ta dogon bayani to kasancewa kila ba su yi ci da hadisin ba amma an ci karo da hadisin annabi da kai ne ya faɗi haka ina magana wala ya juzu kila fahimta saboda haka jaza waɗanda sun ka bada fatawar la ya juzu ba su yi kitabi da hadisin ba an fahimci wannan Allah ya samu gani ya kamata in sa babin da attaye kuma lokacin na son yanin malami kace bai da yawa kuma karatun ga ɗan gutsure na samu da shi hankuri باب ما جاء في بناء الكعبة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا حين بنوا حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم قالت قلت فقلت يا رسول الله أفلا ترده على أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت قال فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم, لم يتم إلا أن البيت لم يتم لم يتمم على قواعد إبراهيم وحد باب ما جاء في بناء الكعبة أبين يزو نقم دجين كعبة كعبة جينة عنكي abin da an gare mu na wanda ya fara gina Ka'aba a tarihance farko Annabi Ibrahim alaihi salamu shi an ka fara faɗi kasancewa cewa akwai kamu annabi Ibrahimu, wani ya gina ta wani ya gina ta wani ya gina ta wannan tarihi aka ce mai bai zo cikin Qur'ani ba bai zo cikin hadisi ba shi yasa Ibn Kathir a cikin tafsiri na tafsir Ibn Kathir da ya kawo wannan gabar sai ce to wanda mun ka samu tabbaci gabakin da bai karya shine annabi Ibrahimu. in an samu wani hadisi wanda ya nuna kamu annabi Ibrahimu akwai wanda ya gina Ka'aba ga ma'asumi bakin da bai kare mun yarda amma dai mu wanda aka gare mu ga hannu yanzu annabi ibrahim wa idh yarfa'u allah ko eh wa idh yarfa'u ibrahim al-afwal wa idh yarfa'u ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa isma'il rabbana taqab hazwa karshen aya sannan kuma ga hadisai da yawa zamu ambata na cewa annabi ibrahim an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne farkon ɗakin da Allah ya fara azawa a duniya yace ka'aba yace sannan wane sannan yace sannan baitul maqdis yace meye tsakanin su yace shekara 40 kaga kuma in haka na kaji kenan har yanzu zai baka cewa annabi ibrahim ya gina ka'aba in dai shekara 40 tunda ni tunda ka'aba eh tunda baitul maqdis shi ko yakubu ya gina ta jikan annabi ibrahim alaihi salam yaqub musa yaqub ah, dan dan ishaqa ishaqa dan dan annabi ibrahim alaihi salam an fahimci wannan amma akwai labarun rukka irin annabi adam ya gina ta annabi nuhu bayan tsuha ya jaddada ta annabi wani annabi wani amma gaskiya ba su da tabbaci a sashe ko a bangare na hadisi to yanzu ba shi ba mun samu annabi ibrahim shi gina ta babu wannan rikici da shi da annabi isma'il alaihi salam bayan su wannan an samu ta jaddadawa irin su kusayyu kakan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin zamanin su an yi gobara an an ka saki dan gaggyara ta aka yi ma baya ga banzo sallallahu alaihi wasallam na dan shekara 30 da yan kai da biyar ko da wani abu an sake ni an sake ta sake gobara sannan an kai ambaliyar ruwa duk sai ta zubi sai suka yi sharar cewa ya kamata su sake gina ta wannan ma shi na masu sira suka ambata muna sadda sun ka sake gina ta kuma shi na manzon Allah zai mana ishara da wannan sun ka sake gina ta a aka kama rigima ga wani ne zai aza hajarul aswadi ko mun san da wannan kissar sannan wasu sun ce shekara sha biyar kamun bi'isa kama aiko annabi in sha biyar kamun aiko annabi kaga shekara talatin da biyar kenan in shekara ashirin da biyar ko in an kace sha biyar don sun kace a'a biyar na biyar kama aiko annabi in ku kace biyar kama aiko annabi ashirin da eh, talatin da biyar wace shekara an kai wannan dai in ma dai talatin da biyar ko kuma ishirin da biyar amma ala kulli hal abin da muka son ka gane lokacin nan dai ba aiko annabi bai zama manzon Allah ba eh shi yasa kila abin da ya faru ya faru to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tsawon lokaci an yi fatahu makka fatahu makka an yi fatahu makka an yi komi da komi annabi ya zo hajjatul wada hajjin bankwana na faɗi wannan hadisi ruwaya ta ce wata rana ita aisha ta tambayi annabi da kai ne ta ce ya rasulullahi wani misali ga ka'aba haka take ga ka'aba sannan ɗaya ga wani ɗan ƴan kwana an ɗan killace wata ƴan gajiruwar jina wanda aka ce mahijar nissa an kai wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka bata labari da ne ɗayan ruwaya an ce ita ta tambaya ɗayan ruwaya annabi ya ciyar ta kai ne ce ma Aisha zo ki gani to duka ba samu tun da walwala ba ko yana ita ta fara tambaya sannan ya ce mata zo ki gani ko sanne ya nuna mata ni ne ya nuna mata gashi nan daga Malik daga Ibn Shahab az-Zuhri daga Salim da Abdullahi daga Abdullahi ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq an gani a khabara Abdullahi ibn Umar dibuha yau tabi'i na ba sahabi labari kila mun fahimta shi Abdullahi dan Muhammad dan Abubakar kusan Muhammad shi ne an kai har zuwa hajjatul wada'i an tuna ai to danai shi ya ji labarin ga Aisha to zai na faɗa mawa abdullahi bin umar labari an gane shi ga majiya yadda ya ce ni an aisha daga aisha an nabi sallallahu alaihi kala annabi ya ce ma aisha alam farai aisha baki gani ba an na ƙaumaki mutanenki suwa quraisha ko mutanen jahiliya ehin hina banawul ba lokacin sun ka gina ka'aba iqtasaru ala qawaid ibrahima sun kasa kai afwan iqtasaru al da ibrahima sun kasa kai ga foundation ne annabi ibrahima ba su kai ba sun ka ɗauko nan kan foundation nan kan foundation nan kan foundation kan da su ta can sai suka sha kwana tun ba su kai foundation na waccan kusurwa ba suka yi kwana yace ba ki gani ba ni an muhari kul kala tace fa kuntu san ya rasulullahi ta tarudduha ala qawaid za ka sa a buge a koma azata akan foundation na Annabi Ibrahim فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ذو الله يتي لولا حدثان قومك بالكفر ba domin mutanenki basu daɗe da baro ba ba daɗe da shigowa musuluncin gaba lafa'al da na hakan hakan amma yanzu yanzu sun ka shigo jiya jiya suka shigo su ga an rufe kaba sai to abin gada yake cewa addinin gada yake daidai duka dai mu gwa baya ruguje addinin kakanninmu ka'aba da kaza kaza ka'aba mina na mina na duk su ta magana kaga sai su sawwana ba su hala ba dun ba su iya halawa amma me amma ka harki aka wa gudu gare su ba sai sun yi ridda ba wani kalami game da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya harki ka ji wani abu ga annabi ka ji shi yayi kure ka ji shi ba daidai ba ko ba haka ba to na rayuwa na ba ya Allah duk lokacin da ai yi fatahun makka kowa ya shigo annabi dan mutum guda duk makka su kiya bai bai ba su iya hanawa amma ni amma ka kahirci aka wa gudu kamar wannan da manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ga annabi eh, bakin masallaci yana hirta da matarsa Hafsa ko lokacin da ta kai mai ziyara yana itikafi ko da mutanen guda biyu sun ka wuto suna rega su gaida annabi sai haka su diba su gaida annabi sun haƙa ne tsaye da shi da wata mace sai guda ƙyafa sai guda buce buce buce su yi sauri su wuce annabi ce kai ala risili kuma ku dakata ku taho ku taho ku taho ya dawo su yace ku dibe ta ko da nan masu suka ce ana dibin mace lishahadati alaiha aulaha ko ba haka ba eh mace ta lullube shi shi an ce ita ta yi lahin ka ta ban gane ta ba ko ba haka ba daga hijabi ga idon ta na san ta yi ganta ga fuska yace ta ku dibe ta hafsa ta hafsa ce mata umar ɗiyar eh, umar ibn mata matata suka ce haba ya rasulullahi aina eh, ai ba yace a inna shaytana yajri min ibn adam majarad dan shaytan babu inda bai shiga suna wuce ce sun ga annabi da wata mace wata mace da wucewa kaga akwai hadari ehe to annabi yake kiyaye musu ya katangance musu imanin su yace to haka aka wa gudu kan haka kala فقال عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر da yaji hadisin gaske ne in kanat Aisha ta sani ta hada ne Rasulullah to in ko Aisha ta ji haka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba tuma yake ba to ma ura rasulun rasulullahi ma ura ko ma ara ma ura ban zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taraka istilamar rukunaini alladaini yaliyani alhijra oh na gano ashe manzo sallallahu alaihi wasallam bai ban sumbunta waɗancan rukunai ba da an kace bai sumbunta su abin da ya saya basun buntar su illa annal baita lam yutammima ala qawaid ibrahim saboda eh dakin ta kusurwa wadancan bai kai kan foundation din annabi ibrahim ba kila fahimta ashe wadannan gimshikai daga cikin daki suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yana tabin wadannan rukunai ne bai tabin wadancan an fahimta wannan eh wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ce ke san dalili yace abin da yasa dalilin sun kai shot sun kai saurin kwana don bai zo ba saboda ni saboda kudin da sun ka tara sun kasa musu aikin kudin da sun ka tara ba su yi musu aikin su kai can sai suka ce bari su yi dan rage kwadan abin ehe kamar da masu tira ka ce muna sun tara kudi sun sa ka'ida ka a sa musu na fashi ka a sa musu na sata kake zai nake kawo kudi kake kudin halar sai ka tabbatar da nargumin jikinka na to kan haka kaga ba tara da yawa to da abin da aka hannu shi za su suka yi kuma rashin ganewa sai sun kashe akwana tun ba su kai ba annabi ya ce to da ba domin haka ba da na isa wannan ɗakin to haka abin ya kasance muhammad nasiruddin albani ya kawo hadisin cikakke ne da ruwayi ne duka yace lokacin da abdullahi bin zubairi ya karɓi ka'aba ko ko ya karɓi aka yi mu baya nan labarin da muka ba su a wancan satin ehem sai ya ce to tun da ya ji wannan hadisi ga Aisha radiyallahu anhu zai dabbaka aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yanzu kowa ya gane ko ba haka ba kowa ya gane yanzu kan haka sai ya rusa wannan barayin ya ila jan jina ya kai ta tan ala qawaid ibrahima ya gitta ya kai shi daidai wa daida sannan da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin abubuwan da annabi ya faɗi na zai sake structure ta building din ya ce in ya tsaba shi kan qawaid ibrahim sannan ne sannan wannan dogo kofa da an kai wanda sai ka zala yace zai kashe ta sai ya zo da gabas ya yi kofa ta shiga ya zo da yamma ya kowa ta hita kuma ya yi su ƙasa kuma ya yi su da faɗi kowa na ya shiga yana ya hita duk annabi sai ya je babba da siffofi ga bakin Aisha duk Abdullahi bin Zubairu ya ji haka duk sai ya ɗabbaka su aka ce madalla kai alhamdulillah bin Zubairu ya ɗabbaka sunna yi ni ya yi ni. kamar kun sani wa da al'amarin yake lokacin da Hajjaj bin Yusuf ya yayi waɗannan da Abdullahi bin Zubairi ya zo har Makka ya kashe Abdullahi bin Zubairi ya kwace mulkin ya yi ni sai ga an canza surar Ka'aba ga tukan ta yi kyau amma sai tambaya wai an ka sai an kashe Abdullahi bin Zubairi Abdullahi bin Zubairi gwaye gwai duk sai haka an kashe cewa Aisha ta bada labari sai gaba ne saboda haka sai rubuta ma Abdul Malik bin Marwana wannan lokacin Muawiya bin Yazid bin Muawiya ba shi kariko ba ya rubuta ma Abdul Malik bin Marwana daga baya kenan abin ya faru kenan sai rubuta ma yace to ga abin da ya Abdullah bin Zubair bid'a da yazo wata sabuwa sai Abdullah bin Zubair ya saki bada umarni ya kai rushi karin da yayi karin nan da an kai na killatowa da ce shi a bashi inda Annabi azashi shi ƙohohin nan da yasa an ka buɗa bari wadda take ta gudan sai dai tsawon da ya ƙara na ka'aba in ya ƙara zira'i kusan bakwai tsawon ka'aba ya ce to shi ba shi haka nan wadda yake to haka ya yi sai aka koma mai da ka'aba irin wadda take zamanin jahiliya ɗan tsawon da ya ƙara Muhammad Hassan ji Albani da ya zo wannan magana baya kawo hadisi da da suka roito shi irin Bukhari da Muslim da sauransu sai ce daga cikin abin da muka samu cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabaye ba saboda gudun wani bala'i mai zuwa ga al'umma ko sai ce to ana iya barin wani banna da aka gani ta ki gyaruwa in ana gudun zuwa gyaranta za a tonu banna da ta fita kila an fahimta saboda a gabatar da muhimmi sannan ahammu sannan muhimmu sannan ya bada kuma yace daga kuma abu na biyu cewa kenan a Ka'aba tana bukatar gyara in sadda an ka samu ni an ka samu matsalolin da sun kau sai a gyara ka'aba sai ce kamar irin zamanin mu yanzu yana kira zuwa gwamnati ta gyara ko da yake ba su gyara wasu abu sun gyara wasu abubuwa to sai ba da sifofin da aka gyara sannan ba da kissa ta Abdullahi Abdul Malik wancan yace cewa da Abdul Malik yace a ruguje yace wannan ta'addanci na yayi ta'addanci na yayi kuskure na yayi don sai yace shi Albani yace zalika ma fa'alahu al-Hajjaj az-zalimu ya bi amri Abdul Malik al-Khadi wannan abin da sa yasa ya sa an ka yana rubuta wannan aikin na Abdullah ibn Zubair umurnin da Abdul Malik al-Khadi ya bashi mai sabon Allah ya bashi yace in ba haka nan ba ai ya samu shi ma Abdul Malik din ya samu hadisai da yawa ai sun ka mai kan haka nan duk da daga baya yana nadama ala kulli halin ina da ina da sirrin dan buda sai mu aje karatun gaba sai mu tun fayewa shi na sai Abdul Malik ya ce haka mhm na ce abdul malik sai abdullahi bin umar ya ce haka saboda haka nan za mu sa insha Allah sai mu ya hadisin gashi nan na gaba insha Allah abinda muka fara da Allah shi ba mu wannan na tambaya me hukuncin kashe tsakaka a addinin musulunci a ah, tsakaka abu na mai kyau kware da gaske hadisi ya tabbata na ana bugi tsakaka ana so ma kai mata bugu guda tau ta mutu lada dari in dai kai mata wannan bugu guda hadisi inganta shiga nan ko kasa kasa cikin riyadus salihin hadisin bukhari ya kawo shi riyadus salihin ya kawo shi bugu guda in ka sake na biyu radar ka ta ragu in ka sake na uku ta ƙara raguwa in kai bugu guda lada ɗari in kai bugu biyu lada tis'in in kai bugu uku lada tamanin ƙasa ka kai ta yiwa hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a kashe ta ko ina ta samu karatun shin istiraha ko istiraha oh jisar istiraha ana yi ku da yake ni ban ko karanta bai bari sai na karanta to bai halarci ya ake zaman to ana zama bisa kawa haguna aka zama ba tsuguni aka yi ba kawa hagu jasa isra sifa guda gari mun san akwai sifofin zama guda uku akwai iki'a eh, zama bisa duga dugai ko sannan akwai iftirah zama bisa kawa hagu ko sannan akwai tawarruku zama bisa tsagin duwanya ko to shi na jalsa istiraha jalsa wannan ana yi ne iftirashi akai bisa kawa hagu aka zama sannan a kahe kafar dama ba tsuguni akai ba ba tawarruku akai ba in dai haka yake magana insha Allah akwai wadanda suka ta roko a musu addu'a na da yawa waɗanda habba in rikewa ko wani da masu rubutuwa ga takarda da masu yin text na cewa ko wani na roko wanda Rizwan Jafar yana cewa Allah ta shi uwa ta shi addu'a Allah shi taimaka mai ya sami albarka ga diya ne shirya mai su Allah ya shirya mai diya ne shirya dukkan ɗiyan musulmi ya sa musu albarka gaba ɗaya eh, nauyi na yace don Allah a roƙan mai mutane su yi mai addu'a game da wannan musamman akwai matan da ka cewa a roƙa musu Allah ya ba su maza ko ma wacce Allah shi ba su haihuwa da dai sauransu akwai wanda ka cewa suna da matsaloli da mazajinsu Allah ba su zama lafiya to mura kun Allah muna tawassuli da dukkan ayyukan mu na alkhairi Allah shi biya mu dukkan mai bukata bukatarsa ta alkhairi duk mai wani mugun Allah shi wani mai su alkhairi a ah, lalle kware da gaske to to to alhamdulillah liman ya tuna min kwanan baya shi marigayi a dr bakar gidadawa wanda alima masallacin nan shi marigayi ai matarsa ta haihu dama ko da allah ya mai da suwa matarsa na da ciki to ta haihu kuma an riga an yi suna alhamdulillah ina da ma yanzu sati biyu ko an samu yarinya ce ma an samu ta safiya abin da liman ka faɗa min yana kira ga uwa su taimaka allah ya sa mata albarka sai a yi addu'a matsayin mu na dan uwa musulmi to allah ya sa mata albarka shi ma liman ya ce yana da yaron da baya da lafiya shi ma yana roƙon yan wasu taya shi addu'a Allah shi ba shi lafiya to duka masu bukatotin alkhairi Allah ka biya musu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik